na fito a tsagera duk wannan abubuwan wani shaɗi ne daban ba zan ɗauke shi da ba a bana ji na fito a fitinan ne mai an talaka to duk wannan actin ɗin da ba ma yana birgin gaskiya kuma a yanzu gaskiya da actin ɗin da kace ma ɗaya ne ba zan iya ba na fito a ɗan daudu ba zan iya shi ba wallahi To jama'a assalamu alaikum sunana Hassan Ahmad wanda aka fi sani da babande na kwana 90 kuma kanu comedian abokin dan kuda wani dai tarihi na shine ba zai wuce an haife ni a hotoran arewa na yi primary school a hotoran arewa na yi secondary school a hotoran arewa to anan aka haife ni ina tare da iyayena kuma a cikin hotoran arewa amma asalin mu yan local government din warawa ne to lokacin da na shigo masana'antar nan magana ta gaskiya na shigo ta ne ba a san raina ba yanzu ne abin ya zama min jiki kuma na sa soyayyar abin a cikin zuciyata lokacin ne dai da aka na fara fim ni mutum ne wanda na kasance wani iri idan na shigo jama'a mai abin dariya ne ni kowa ya san haka duk wanda yake mu'amala da ni ko a yanzu idan ana fim zan je ciki za a yi dariya a yi waye ko da ba ni a location ana so in je ziyara sai a ringa ce min ka shiga fim ka shiga fim abin baya raina bai dame ni ba kwata kwata Karshe, abokan aiki na suka jawo ni da ciki aka saka a ciki na fara yi to gaskiya tun da na fara yin wannan fim din kuma na ji daɗin abun sai na fara yi gaba ɗaya saboda a lokacin gaskiya ina da abin da zan yi wanda ni gani nake a lokacin nan ya fi min wannan fim din saboda ni lebura ne ma'ana na iya tiles na iya kafinta kuma na iya aikin gini duk wannan lokacin wannan abubuwan na sa a gaba na har da fenti ma sai nake ganin kamar fim din ni ba zai zama mun mafita ba ma'ana na kama abin da yake hannu na zan ci abinci da shi to amma yanzu da na fara fim din kuma wayannan sauran abubuwan suna raina domin na iya su in na ga dama ma zan iya yi amma fim din gaskiya ya fi min daɗi yanzu sosai to ni dai na shiga masana'antar fim a matsayina na comedian saboda ni comedian ne yau ma'ana ni mutum ne mai barkwanci duk wani abu da za a yi na abin dariya a haka na gina kaina a cikin masana'antar fim domin na ɗauki ni fim kawai abin da na ɗauki fim ya zan yi na kai saƙo na nishaɗantar da wannan na nishaɗantar da wannan yau kowa ɓacin rai kake kawai na zo waje in zauna in dan baka dariya kai dariya in dan cire ma wannan karsashin abin da yake zuciyarka to ni a haka na ɗauki fim ban ɗauki fim kawai rawa ko waka ko wani abin nan in yi gaskiya ban ɗauki fim kawai ni nishaɗi na ɗauki fim to gaskiya in dai fim ne mai suna fim saboda wani zan fito so ɗaya wani kuma zan fito so biyu wani ma har so goma sha ma wani so ashirin ma ta kama gaskiya na fim ya fi ɗari nawa magana ta gaskiya ba zan iya faɗa adadin su wayo me haka ba ba salati mutum zai ba kuma ka rika wayo wayo sai an jima zan yi wayo zan yi fim ɗin da aka fara gane ni dan baiwa ne akwai wani fim da na yi mai suna a karkara wanda na yi shi producer nan shine Abdulaziz Dan Simon ne aikin nan gaskiya kuma wannan fim din a ciki ne na haɗu da mutane na wanda muka yi ayyuka da su irin su dan kuda irin su ayatul laitage wannan duk wannan lokacin muka shaku da su sosai kuma a lokacin dama ni ina ganin su a fina-finai domin acting su da waye yana ban sha'awa a nan mun naga cewa to ni fa na samu abokan tafiya na jawo na ja suka ja ni jikinsu kuma ba su wulakanta ni ba muka ci gaba da mu'amala da su kuma har ga Allah har yanzu muna zaman lafiya da su kuma muna jin daɗin rayuwa akwai abin da na taka rawa ban dariya ban nishaɗi gaskiya akwai aikinmu da muke na sirkan zamani wanda idan na zauna da ni da ɗan kuda ma'ana Jamil Kabu gaskiya abun nan yanayin yanda nake so saboda ni da shi ne muke acting din a ciki mun yi gashin baki mun yi waye to idan na jangule shi akwai wajen da ban dariya dai inda nake yin magana da shi har nake cewa za ka ci uwar kai ce a ah, ni kake zagi na ce ya haƙuri rahazal nai. ita to kai ma ubanka ai na yi rahazal ɗin ni ma to wannan abin yana ban dariya gaskiya abin yana nishaɗantar da ni domin gaskiya abokin aiki na ne wanda idan zan yi aiki idan ba shi gaskiya ba na jin daɗin aiki ni shi ne abokin aiki na domin abubuwan da muke majority ba rubuta muke ba idan na faɗa abu ya san me zai mayar idan ya faɗo ya san me zan faɗa kowa yana jin daɗin aiki da kowa gaskiya ko da an ga a gefe muna ɗan yin wani abu na ɓacin rai ba haka muke a fili ba muna yi ne wani abin mu gwada hankalin masu kallon mu mu gaya suke wannan shine magana ta gaskiya to za ka iya sanin fito ma a daba ma daban ma da yake ni kin san gaskiya wukan ma da nake na fi yanka to da ban iya irin abubuwan sosai ba amma dai ina kwatantawa kama a kwana casa'in, na fito a tsagera duk wannan dai abubuwan wani nishaɗi ne daban ba zan ɗauke shi daba ba a bana ji na fito a fitinan ne mai ɗan talaka to duk wannan acting din da ba ma yana burge ni gaskiya kuma a yanzu gaskiya da acting din da kace nema ɗaya ne ba zan iya ba na fito a dan daudu ba zan iya shi wallahi ba waye kina ganin fuska ta kama garin tuwo ajiya ina zan iya acting din daudu kawai dai acting na daba ko na giya ko na shaye-shaye ko na comedy da za a yi dariya duk wannan gaskiya alhamdulillah eh gaskiya alhamdulillah akwai aiki na da nake yi ni kaina ni ne producer aikin tsohon banza sunansa kuma ina dora shi a YouTube channel ina mai suna Kano Hausa TV sunan channel ɗin. To wannan ni na producer sannan irin abubuwa da nake wai na rubuta gaskiya ba wai ni ba marubuci bane na fina-finai amma irin duka da muke yi da dan fulani da daɗin kuwa ma'ana abokin aiki na ɗan kuda gaskiya wannan mu muke tsara kayan mu kuma mu muke yi ba mu yarda da wani marubuci ba ko wannan sirkan zamani da muke yi gaskiya mu muka kirkiro kayan mu asali ƙarshe ne saboda kar abin ya manewa sai muka zo muka shiga ciki kuma muke dan sa wani a cikin mu shi ma yake rubutawa muke ci gaba da shi sannan akwai daraktan mu rufa'iyan karrake shi ma ina cikin mu kuma comedian ne to shi yake mana daraktan saboda yana da basira gaskiya akan aiki sosai kwarai da gaske kowanne na wani amma gaskiya a duniya dai bani da darakta wanda nake ji da shi a duniya gaskiyar lamari irin aminu ezmono gaskiya amma ina kauna duk wani darakta amma gaskiya Aminu S Bono yana nuna min so kuma yana sani a hanyar da ci gaba zai zo kuma yana kaunata domin ba ma in ka cire wannan gaskiya ina jin daɗin aikinsa ya iya aiki idan ka cire shi kuma na biyun shine iyan kan rake matashi ne kuma ya taso da ƙarfin abin na tabbatar da cewa mutane ba su gama gane waye shi ba amma a hankali Allah zai nuna shi kamar yadda yake nuna kowa insha Allah rabbi a cikin jarumai maza gaskiya gwanina kowa gwanina ne saboda ni gurma da ne ko ina zuwa nake na ci abinci ba da abokin gaba ko abokin ki wanda zan tsaya ina hayaniya da shi amma a wanda ni dai gaskiya raina ya kwanta da shi kuma yake nuna min soyayya ko suke nuna min soyayya ki yi hakuri zaki ban damar mutum ku hudu gaskiya na farko Adamu Zango wannan mutumin yana nuna min so domin idan nayi kuskure ko wani abu a abina idan ya gani wallahi komai dare zai kira wani abu ya ce wannan abin da kai kuskure ne ka cire shi wannan abin ya min daɗi sai sadiq sani Sadik. shi ma ba zan manta da irin ƙaunar da ya nuna ba asalarsa na haɗu da abubuwa da yawa na nasarori a fim to a ciki kuma sannan akwai bosho akwai bosho shi ma bosho gaskiya yana sani a hanya madaidaiciya Don harkar da nake ta youtube da harka da nake ta fim yana min abubuwa mai kyau wanda nake jin daɗi ban shawarwari ka yi kaza ka yi kaza domin in cimma gashi ni ma na wuce abin tausayi ko da yaushe wannan abin ya bani nishaɗi sosai a raina ya to a akwai nafisa abdullahi allah ya saka mata da alkhairi ba zan daina gode mata ba wannan mata yar halakci akwai rahama sadau ita ma ta kyautata mun sosai sosai kuma na ji daɗin abubuwan da ta mun sai ita wannan biyar allah duk da sabuwar jaruma ce dai amma gaskiya ta yi min rana sosai kuma na ji daɗin rana da ta mun momi gombe ita ma ba zan manta halaccin da ta mun ba tunda na taɓa zuwa na ɗauko talla ta zo ta shiga taimun abun nan kuma na samu alkhairi a kai kuma ba mun girman kai ba to da irin na san dole kana dan adam zaka yi wani laifi da irin sauran mata da yawa yan jim haka suke da saukin kai ta shiga ta kyautata mutum kamar yadda take yi ba za a zage mu wallahi kuma na ji daɗi wallahi mu muna ganin ba mu sai da ruwa ba kawai ki zo ki haga mu saboda da da da da takaici ke billahi dalla malam bawan Allah magana nake yi me wannan ba shi bane ya ce min shike ranta wa Najeriya kuɗi ba sun karya ni alhamdulillah an zo kan gabar da zan yi bayani kuma ni da abin da na dauke ta dukkan wanda yake ciki ko da rena mutum zan yi gwara na rena wanda ya iya ba zan rena wanda bai iya ba saboda ban ga matsayin da ya je ba ban san me zai zama ba gobe kuma ni ban rena kowa ba ma amma abin da yake faruwa a kano ba matsala mu babba irin yan siyasa da suka shigo cikin mu ni dan fim ne wannan dan fim ne sai suka zo suke gwara kanmu muke ta rigima a tsakaninmu to na ƙasa wahala iki ci ma'ana irin kuma mu ba ma san irin wannan rigimar da suke shi dan siyasa idan yanar da sa ta biya wallahi kyale ka zai ka je ku mutu ma shi dai sai wata shekara kuma in lokaci ya zai kara neman ku kamar ni yanzu da abokin aiki da dan kabu dan kuda kabu kin ga da ni da shin kika dauko wajen barau jibrin duk barau jibrin muke yi yayi min halaccin da a siyasa ba wanda ya mun sannan idan kika dauko kuma nan kin ga wannan gidan a tare miki idan kika dauko kuma wani bangaren daban shi na bangaren gwamna ni kuma a bangaren rana nake kowa a nan ya sani bangaren rarara ba zan gudu ba duk inda ya jefa kansa ya ce nan nake ni ma nan nake ko na ki ko na so nan nake saboda yayi min halaccin da bai kamata na gudu na bashi ba gaskiya to alhamdulillah nasarori da na samu a wannan masana'anta ta farko muna tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu bar sa ba alhamdulillah sannan ina zaune da mahaifiyata lafiya mahaifina ya daɗe da su Allah ya rahama zan samu abin da na samu naira biyar ce naira goma ne zan sai kayan abinci in kai gidanmu a ci abinci ina jin daɗin wannan rayuwar sannan na biyu na uku ma zan ce Allah ya bani arzikin jama'a wanda duk inda na zagaya ana nuna min so an gane ni ana cewa ga wani ga wani ga wani to wannan abun ina sani in ji daɗi a raina to gaskiya iya wannan nasarar ma da na samu alhamdulillah to kalubale dole za ka fuskance shi ni dai a tunani na. mutum tun kan haifi mahaifiyar zama yakan fuskanci kalubale ba a san za a haife shi ba tunda faɗan kishiya da kishiya ai karki zo gida ki haihu ne, ki gaje gida duk irin wannan abubuwan yana faruwa amma misali ni kalubale dan ka zo ka zage ma ni ba zan damu ba saboda yanzu wani zai iya zama mai ce ma kai kanu kaza kaza i zage ni idan ya zagen kuma gobe zuwa zai ko an jima kaɗan yana gama zagi na zai je wajen mai downloading ice masa ga naira ashirin ina. da Allah tura min comedy kanu zan kalla kin ya gama zagi na kuma ya kalla abina to ni iya wannan zagin ma da yi min nasara ce a gona Shi ne godiyar da zan wa Allah kuma ni ba na kin kowa gaskiya kowa na ɗauke shi na wani in ka zagen ma na yafi ma wallahi to a yanzu dai ni zan yi tuciya da abin mu duk mai sanya kalla abina wanda zai ce wannan kanu ne ko wannan abu ya burge ya shiga cikin tashar ɗan fulani daɗin kowa ya kalli sirikan zamani ko kuma ya shiga kanu hausa tv sunan channel ɗina kenan ya shiga ya kalli tsohon banza da nake yi shi ma ana ta sa ko ina amma idan ya shiga anan ne zai kalli abubuwa na nishadi wanda zai tabbatar da cewa wannan kanu ne ko kuma wannan dan kuda ka bane to masoya ina godiya ina godiya ba zan yanke godiyata ba Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya gyara mana kasar mu Najeriya ya ba mu zaman lafiya da shugabanni na gari Allah ya sada mu da Annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku ci gaba da hakuri da mu idan mun yi muku kuskure ba mu yi dan wani ba mu dai burin mu mu nishadantar da ku na gode na gode na gode Allah ya mana albarka